har yanzu muna goma karshe a yau bakoncin wa muka samu. Kina tare da Usain Uwa. To Malam Usaini menene zakatul fitr kuma yaushe ne ake bada zakatul fitr? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زكاة الفطر wata zakati da ake bayar da ita bayan an gama azumin watan ramadana ya zo ƙarshe ita zakatul fitr an fi so a bayar da ita ma tun kafin sallah kafin ranar sallah misali ana ba da ita ana jajibir ya rage kwana ɗaya ga sallah kuma bi ga sallah kuma ya rage tun kafin uku kwana uku kafin sallah misali zamanto eh. an bayar da ita kamar da wasu malaman suke faɗa a baya ke na kana nufi eh, ka ce an fi so a bayar kafin sallah saboda me ake bayarwa kafin sallah kuma wani irin mutane ko kowane mutum za a iya baiwa zakatul fitr zakatul fitr ana ba da ita ne ga mabukata waɗanda ba za su ana ba da ita ne domin a samu wanda ba shi da ikon da zai yi wata walwala da sallah ko abincin da zai ci idan da da shauran sai dai rika gani a makwabta ko a wasu gurare to saboda rana ce ta farin ciki domin kowa isa samu farin ciki a zuciyarsa yasa aka sannanta mana ita zakatul fitr din sai a dubi waɗanda ba su da ikon da za su iya ci da kansu ko wani abu ranar sallah to sai zamanto an ba su ita domin su ma su je su yi walwalarsu da iyalansu cikin raha cikin jin daɗi da wadatuwa shi yasa ake ba da ita yawwa to wani irin eh, menene ake bayarwa a cikin zakatul fitr hatsi ne ake bayarwa ko me ake bayarwa hatsin kuma wani iri ake bayarwa wanne aka so a bayar to ana so a ba da nau'i na abinci wanda ake amfani da shi a wannan gari kowane irin abinci ne wanda ya zamanto ana amfani da shi a garin to irin wannan abincin za a bayar idan a wani garin ne su matan abubuwan da suke amfani da su a bangaren abinci to irin wannan abincin ake so a bayar kuma nau'i na abinci zai zamanto kala kala ne ko mataki mataki ne a kowane gari suna da abincinsu mai daraja iri kaza mai daraja iri kaza to an fi so in so samu ne mutum yana da hali shi ma ya da irin abin da shi zai ci a gidansa gwargwadon karfinsa ya zamanto ya bada irin wannan kamar misali mu a ƙasar mu ta nan hausa muna amfani da abinci irin su shinkafa dawa gero masara alkama da sauransu to don haka mu a nan ɓangaren mu zai zamanto mutum sai samu in so samu na ibada shinkafa idan bai samu shi ne abin da ya fi ci ko ya fi daraja mu ana to sai mutum ya bada idan bai samu iko ko karfin da zai iya haka ba to sai ya bada sauran wasu abubuwan ko da geran ne ko masara ce ko dawa ta samu to duk zai iya wannan gwargwadon karfin mutum da shi ma sai i ta aka ji irin to yaya ake awon zakatar fitr na to ana zan kamar kowane mutum zai zama to ana ba da shi kamar mudannabi hudu shi kuma girman mudannabin da ake amfani da shi a nan shine misali kamar guda hudun nan zai kai kwano daya hmm. na shan ruwa na awo da ake ana ci kwano ɗayan kamar a cikin an tika shi sai a sa hannu a ɗan shafi samansa to shine kamar gwargwadon wannan awon idan mutum zai shi da wannan ba shi da wannan na din zai iya sa kwana ma idan ya auno sai ya dan shafe kansa to zai ba shi wannan awon to a ƙarshe wani irin alfanu ke tattare da bayar da zakatul fitr na'am sunna ce mai ƙarfi kamar inda ma'aiki yake faɗa ba da ita wannan ya zama sunna ce wajiba wanda mutum lalle ne sai ya bayar to amma wannan wajibcin yana da ƙarfi ne akan wanda yake da iko mutum yana da ikon da zai bada wannan abin to wajibi ne sai ya bayar yawa wanda kuma ya zamanto ba shi da karfi ba ta yadda zai iya iya bayarwa to shi kenan wannan ya zamanto shari'a ta ɗauke masa saboda babu yadda zai to shi kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dan haka mutum ba zai kallafa a kansa husi ya ji ya ciwo bashi ya karkare na inda ba zai iya bayarwa a akan ya zamanto ya bar inda ya ba shi da iko sai kuwa saboda haka kuma an dai ba shi da iko to gaskiya wannan din shine abu tun daga hadisai nan kala-kala wanda suke nuni akan irin da kai to madalla da fatan za a amfana da abin da aka ji baraka bashir dandalin voa